Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na son shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hata kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga jira a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. shafin mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata. sai da Alternative Bank. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ta cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa kashi na biyar. wanda da alternative bank ke daukar nauyin kamuku sunana rabiu ahmad kofar mazugal kuma ni ne zan gabatar da shirin a daidai wannan lokaci kamar yadda aka saba abin sha'awa shine ganin nisan zan zangon tafiya da muka ɗauko na wannan tafarki na da hada da alkinta kuɗi a banki kuma ina yi muku albishir da tilin damarmakin da za ku amfana da su a nan gaba yau da gobe muna ji ana cewa 'yan tuwon gobe ake wanke tukunya hikimar anan shine goban takan kasance daidai lokacin da mutum yake tsananin bukata a takaice dai yadda mutum ya sarrafa dukiyarsa a yau na da tasiri akan ɗorewar dukiyarsa a nan gaba to me ke sa ake son tanadi don wata rana ku gyara zama domin kuwa minti talatin cir za mu shafe mana ninkaya a duniyar tattalin ajiya. Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na son shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta ta kan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullum ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata the alternative bank. The alternative bank? wannan haka yake the alternative bank kun ga gaji a tsohuwar hanyar amfani da banki the alternative bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa more kuɗaɗen mallaka kadara hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu tsarin biyan kuɗin karatu tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara mallakar mota da dai sauransu ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin alt domin morewa more biyan bukata sai the alternative bank Barkan mu da jimirin sauraro. Darasinmu na yau akan tsarin alternative yana da matukar muhimmanci kuma za a iya cewa ya zo akan gaba la'akari da irin cuɗewar tattalin arziki da ake fama da shi a yau. A hankali karmar tsantseni na neman zama yayi a gidajenmu ko ma a ce ta zama, kenan za mu iya cewa ajiya maganin wata rana abu ne mai matukar muhimmanci kuma tana samar da alfanu mai tarin yawa da ke magance tarin matsalolin yau da kullum. Akwai hujjoji da dama da suke fayyace dalilin da ya sa ko kuma yake da muhimmanci a yi tanadi. Ɗaya daga cikin dalilan ku shine don buƙatar wata rana ake yin ajiya. Samar da tabbas akan buƙatun da sukan taso wa mutum lokacin da bai yi tsammani ba. lokuta ko ta kwana da sauran abubuwa da kaje su zo idan kana ajiya to fargabar shiga matsalar bukatu na raguwa matuka kuma za ka samu sauƙin magance bukatunka cikin sauƙi baka da damuwar yin janjani ko tunanin yadda za ka magance bukatunka na yau da kullum tanadi yana gadar da 'yanci kar ka zama kamar jabiyar da kullum ba shi da aiki sai ke ballansa don roƙar 'yar dubu biyu a dandalin sada zumunta. Aure dabara ajiya wanda zai ba ku damar yin zaɓin abin da ya dace da ku, bisa yanayin buƙatunku, sana'arku da kuma tsarin rayuwarku ba tare da dogo ko kuma dogaro kan tallafi daga wani mutum ba. Ko da kuwa shirin taya aiki ne, ajiya tana da matuƙar muhimmancin gaske don ɗorar da kyakkyawar rayuwa yayin tsufa da yake tunkaro ka. Muhimmancin yin ajiya shine ba da dama ga ɗaiɗaiku ko iyali su sauke nauye-nauye da kuma biyan bukatunsu cikin sauƙi har ma da warware waɗansu matsaloli na rayuwa. Rashin ajiya kuwa na gadar da matsaloli a kan tsarin rayuwa da rikicewar dabaru da kuma tattali. Sannan kuma a gaba yana gadar da rashin samun damar gina rayuwar yau da kullum da kuke mafarkin samarwa iyalanku. yanzu wata rayuwa ake ciki da ɗan abu ƙalilan ko abu ɗan ƙanƙani ka iya sauya tattalin arzikin mutum wanda hakan ke haifar da rashin tabbas akan farashin kayan masarufi da darajar kuɗaɗe samun sahihiyar hanyar ajiyar kuɗi na taimakawa wajen tunkarar irin waɗannan ƙalubale na rayuwa na rashin tabbas ɗin tattalin arziki da yake gudana a halin yanzu. Ɗaya daga cikin sayan hanyoyin da iyalai za su warware matsalolin gaggawa da ka iya taso musu su ne ta hanyar asusun ajiya na bukatun gaggawa. Kun ga kenan sanin cewar akwai kuɗi da ke tanade don irin waɗannan bukatu na samu a samu kwanciyar hankali tare da tafiyar da komai cikin tsari. Misali, iyali suka tanadi asusu na musamman don bukatan karatun 'ya'yansu za su samu kwanciyar hankali. bukatun iyali kamar abinci siyan kaya kudin asibiti kai har ma da bukatun gina gida ko siyan gidan shi kansa baki daya samar da asusu na musamman na taimakawa iyalai magance matsalolin bashi ko da yake ya danganta da irin bashin ajiyar wasu kudade na musamman na taimakawa wajen tara biyan bukatun da suke nauyin basussuka a hankali ba tare da takura ba sau da dama wahalar da ake yi wajen ajiyar ba wai iya mutum ba ne domin idan ta ɗore mutum wuyata a ce ya fara domin shi zai amfana da ajiyarsa a nan gaba ina so ku sani cewa ba ku kaɗai ba ne ba to amma bankin alternative babban muradinsa shine ci gaban ku bari kalli yadda dabarun ajiya yake daki-daki ta yadda za ku iya yin tanadi don dogaro da kanku na gajeren zango mataki na farko na dabarun tanadin kuɗi da ajiya shine sanin nawa kake kashewa abin da wannan zai nuna maka shine sanin adadin kuɗin da kake kashewa samar da shaida sau nawa kake kashe kuɗinka kuma akan me kake kashe su sau nawa kake siyan wannan abin buƙatar ka tattara waɗannan bayanan ka adana su a jefe guda da zarar ka iya ƙayyade su abin da kake bukata a wata rana kuma akan me da zarar ka kayyade abin da kake batarwa a wata kuma akan me to daga nan zaka fara tsara kasafin bukatunka na kuɗi ka shi zai zama ma'auni na samun ka da abin da zaka kashe daga nan zaka fara rage kashe kuɗi akan abubuwa da ba su da muhimmanci a gare ka bankin alternative zai dinka ba ku bayanan yadda kuka kashe ku ba garabin zago. To haka kun ga za ku kasance cikin sanin hada-hadar ku. Ɗaya daga cikin hanyoyi mafi dacewa na adana kuɗi a asusun banki shine tsara buri, kamar da yadda muka faɗa a baya. Kai tunanin abin da kake son tanadi na kuɗi saboda shi a kusa ko nesa, babba ko ƙarami. Eh ma iya kasancewa kek ɗin bikin ranar haihuwarka ne, ko wani gida da kake burin mallaka. Idan kai haka, sai kuma ka tsara abubuwa da suke da muhimmanci. Kuma waɗannan ne za su yiwu idan ka iya ƙayyade tsakanin bukatu bisa muhimmanci, to ta haka za ka iya yin tattali da adani. hankali kuma sai ka iya rarraba kuɗinka bisa nauyin bukatun naka. zan yi farin cikin jin labarin ku na sauya sakamakon nasarori da kuka samu ta hanyar amfani da shawarwarin da muka baku. Kyawawan tsarurruka da muka yi baje kolin su a shirin na yau, wanda bankin da alternative ya ɗauki nauyin kamuku. Yanzu kuma za mu shiga gari don tattaunawa da mutanen gari. bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukatata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hata kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. Moriya kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Moriya biyan bukata bukata sai da alternative bank har yanzu dai muna kan tsarin alternative wanda alternative bank ya ɗauki nauyin kamuku kai tsaye muna cikin gari kuma mun shirya tsaf don jin labarin ku da ke tattaunawa a cikin gari. Tambaya mai muhimmanci da muke fatan samu a kan tsarin alternative na yau shine, shin kana da asusun ajiya? Lokaci yayi ku taho mu tafi. na Jamilu Lawan. Gaskiya amfanin aje kuɗi a banki yana da mahimmanci sosai sosai dalili kuwa wurin tafiya za ta kama ka irin doguwar tafiyan nan to kaga ba zai yi a dinga ka dinga tafiya da kuɗi rinkuye rinkuye a jikin ka ba. Dole kana buƙatar ka je ka aje in ka tashi kana buƙata za ka cire kuɗin ko ina tun daga POS nan is available ko ina da ina ya yawaita. Sannan kuma wannan abu ne mai mahimmanci mutum ya dinga aje abin sa ba ruwanka da wani tunanin wani abu zai faru ko da shi kuɗin ka sana nan a banki baka tunanin wani abu insha Allah. Shine dalilin da gaskiya ne nake aje kuɗi abin ke eh, ina ajewa amma ba irin wanda zan zo za su zama damuwa bane ba kamar idan mutum yana da kamar yana da kasu yana kasuwanci ne kaga zaka iya dama bai kamata ka shiga gidanka ba wani abu ba saboda rayuwa zaka iya tashi gida ba lafiya ko wani abu ba zai faru to kaga kana da wasu kudin a cikin gida za su yi maka rana amma muhimmin abu dai ya kasance kudin ko da suna banki in wanda zaka amfani da su ne kuma kana suna amfani da su kana gida kana gida su eh ni gaskiya majority duk kudade na ma gaskiya wanda ma nake kasuwanci yawanci duk suna banki da banki saboda ina transaction ne kala kala ina kuma harka POS ne to dole ka kuɗi yawancin su gaskiya suna banki gaskiya magana ma ai ba za a ce kudi ba su fita lokaci da ba tunda dai duk da dai an samu matsala na cashless da aka dan samu to amma da yanzu kuɗi available din ka je tsira a banki in Allah da ba za ka samu wannan matsala ba tunda akwai bankin da za a ba za ma babban banki wanda za ka dinga cire kuɗi miliyan biyu take anan ko miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar to in kana da banki kamar guda biyu kaga za ka iya cire kudin ka je kai bukatar ka da eh na ga musu da mutum ya dan aje wani abu saboda bukatun gida da kuma wani abu sannan kuma shi kudi da ma kamar misali kana da miliyan ashirin to kaga za ka iya aje miliyan ɗaya a gida miliyan sha tara ka sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. Yawa, Assalamu alaikum sunana Bashir Um ina zato da yadda yasa nake arziki ina arziki saboda ainihin bukata da ta zo mu a gaba akwai rashin lafiya ko wani lokacin hidima ta sallah da sun da al'amuwa da wanda yake yake bukatar da kuɗi. Kaga ya zama dole mutum ya dinga tayin din yana aji kuɗi akwai da shi. Ke baka san da shi ba idan ba kuɗi kaga ka shiga cikin damuwa kenan bayan da ka iya. ta lokacin da ka yi ka dinga kokarin ka je ka nema wajen wani ba limin da ka samu amma Allah sa ka da tsari kana ajiya to Allah ka dinga samun sauki al'amuran to shi dai gaskiya ni dai a daga cire kamar ni a ce ni ne ina so mallakira ko kuma an mallaki fili haka saboda wanda yake gaskiya wanda zai ɗauka lokaci mai tsawo kamun ka tare ta yi wannan kudin nan kai to amma wani lokacin wanda sukan ce bari su jaraba ko inda suke ajiya a bankuna su ba kuwa ta isa wa wani wani aro haka wani kuma gaskiya baya damar da ya samu wannan ma ko da yana da banki suka zana ta cewa ai kuma ka je ka abin nan da ya daga tsawo kusan da ne yadda nake tsari kusan tsari na kusan yakan kai gaskiya kamar mako sati da haka da abun da dan ya ga ka sai samu zuwa dan sati da sai ringarza in je aje asusu yawanci ya sauya tafiyar da tsarin rayuwa daga The Alternative Bank wannan maganar da ake tara kuɗi haka kamar yanzu in zaka sai fili kaga kuɗi ba su iya tafiya a lokaci guda ba dole sai ka aje dubu ɗaya dubu biyu haka a hankali hankali ka samu ɗan lokaci kaɗan sai ka samu abin da kake nema shi sa ake haka ko kuma zaka yi kamar yanzu mutane suna yin tarin kuɗi saboda cimma wani abu ko tallan wani abu ko jari ma zaka iya haɗawa da kaɗan da kaɗan kana tashi da an daga maka abu zaka sai shi saboda yanzu misalin kana samun dubu biyu to akwai bankin da in ka ajiye dubu ɗaya sai ka ɗabi kamar dubu hudu sai ka amfani da ita wannan dubu ɗayar in ka tara ta gama yanzu nan da shekara ɗaya ka fasa ta za ga me za ka samu a ciki za ga abubuwa alheri sosai ka samu to ita wannan ka san mutum ba kowa ne yake da irin wannan abun ba sai dai in wani yayi ya gani sai ce wani taya kai irin wannan mu ai ka fi mu wayo sai ce to ko raka ga tsarin da nake in dai za ku iya na a haka wanda ka dan matse kanka ka dan rage shi da kaɗan kaɗan kai masa ka samu haka haiwa wani hanya shi ma yayi shi ma na gaba da shi haka yayi. Rungumi duniyar tsarin hada-hadar kuɗi da duniya ke tafiya a kai. Ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Sunana Yusuf Umar. Um, ni dai irin wannan bukatun na ajiye kuɗi musamman gaskiya ni ina yi ina yin su saboda kaga yanzu tara dubu ɗaya dubu biyu ɗari biyar ina ɗan jefa ta a banki na. shawartar yan uwana matasa da irin wannan abin shawara ce mai kyau a maimakon ka je a ci banza ciwo kana badar da wannan kuɗaɗen so irin wannan damar dama ce mai kyau dan sa ɗari biyar dubu ɗaya ka manta da ita tun da manta za ka yi da ita a maimakon ka je ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza so ina masu mai jan hankalin abokai matasa da a daina shashantar da kuɗi. Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakata baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullum ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na ɗan cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga jira tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin haji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata bukata sai da alternative bank To da labarkan mu da dawowa, mu a Alternative Bank mun yi imani cewa nema da samu ya bambanta, don haka tsarin hada-hadar banki dole ya zama a tsari. mun kinkiri hanyoyi da za su inganta mu'amalar ku da mu shi yasa muka kirkiri tsarin alt save zai ba ku damar ajiya tare da mu ko da mafi karancin kuɗi sannan kuma kudaden naku za su kasance cikin aminci ba garabin zako babu yankar kuɗi ba dalili ballantana hakan ya ɗaga muku hankali don ƙarin bayani sai ku ziyarci www.altbank.ng personal Domin tuntuɓa don sanin yadda ake shiga tsarin alternative sai a kira lambar waya kamar haka sifili ɗaya bakwai sifili sifili sifili biyar biyar biyar ko kuma a ziyarce mu a yanar gizo a www.altbank.ng sai a bi umarnin yadda ake shiga tare da farawa kai tsaye. domin yin hada-hada cikin sauƙi sai a sauke manhajar Old Bank a dandalin App Store ko Google Store. Ya danganta da wadda kuke amfani da ita. bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Alternative Bank? Wannan haka yake, The Alternative Bank. Kun gaji a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafin mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata sai da Alternative Bank. abin da muka koya yau shine tattali da adana kuɗi na samar wa iyalai damar sauke nauye-nauye da ke kansu tare da rage musu wahalhalu sannan su samu damar cika kansu. koyon al'adar tattali ko ajiyar kuɗi ko da ɗan kaɗan ne zai yi tasiri wajen sauya rayuwar iyalai su kaucewa fuskantar ƙalubalen rashin tabbas ɗin rayuwa ko mai tsananin matsin tattalin arziki ajiya maganin wata rana ce adana kuɗi na taimakawa mutum warware 'yan bukatunsa da su taka karya sun karya ba ga mutum fadawa roƙe-roƙen 'yar dubu biyu a wurin mutane to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau amma tsarar ba ta ƙare ba ina fatan sake dawa wani makon ni ne na rabiu ahmad kofar masugal a cikin shirin tsarin tafiyar da rayuwa na the alternative wanda yake zuwa muku wanda da alternative bank ke ɗaukar nauyin kamuku domin kasancewa da mu ko da yaushe sai a bibiye mu a shafukan mu na sada zumunta a facebook alternative bank sai instagram at altbankng rabiu ahmad kofar mazugan nake cewa ku kasance lafiya kan sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na ya yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke cire min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun gaji da tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24, tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata Say the Alternative Bank.